sati biyu ko uku da suka gabata an kona ofishinmu da yake a beku ta south a jihar ogun inda duka gaba ɗaya komi na ofishin ya ƙone aka kuma ƙona wani ofishinmu a ede south a jihar oshun bayan nan aka ƙona ofishinmu a ec da ke jihar ebonyi shi ma gaba ɗaya ofishin ya ƙone ranar alhamis da ya gabata aka ƙona ofishinmu da ke ƙaramar hukumar olu a jihar Imo. Sai kuma gashi a lahadin nan kenan mun tashi kuma da kona wani ofishin a Oru West shi ma da ke jihar Imo ɗin. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. a kan yadda ake ta ƙwaƙƙona ofisoshin hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC a kudancin Najeriya. Ya zuwa yanzu hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta tabbatar da cewa an ƙona mata ofisoshi bakwai a wasu jihohin kudancin Najeriya ko meye dalili kuma me hakan yake nihi ga zaben da ke tahe a watan Fabrairun shekarar 2023? Mun tattauna da jami'ar hukumar zaɓe ta INEC da kuma masanin harkokin siyasa. Jami'ar hukumar zaɓe Zainab Aminu Abubakar ta bayyana yadda ƙwaƙƙona ofisoshinsu na zaɓe a kudancin Najeriya ke tada musu hankali, kamar yadda za ku ji a tattaunawar mu da ita. Ya zuwa yanzu a wannan yarinkin za mu iya cewa an ƙona kusan ofisoshi bakwai kenan a cikin wata hudu a jihohi daban-daban. Idan muka diba sati biyu ko uku da suka gabata an ƙona ofishinmu da yake a Beku ta South a jihar Ogun. inda duka gaba ɗaya komi na ofishin ya ƙone. Aka kuma ƙona wani ofishinmu a Ede South a jihar Oshun shi kuma a wani ɓangare ne a ofishin ya ƙone. Bayan nan aka ƙona ofishinmu a Izi e da ke jihar Ebonyi shi ma gaba ɗaya ofishin ya ƙone. Ranar Alhamis da ya gabata aka ƙona ofishinmu da ke ƙaramar hukumar Olu a jihar Imo. Sai kuma gashi Lahadin nan kenan mun tashi kuma da kona wani ofishin a Oru West shi ma da ke jihar Imo ɗin. To shin kuna da masaniya game da ko suwa yake wannan kone-konen kuma an sanar da ku dalilin yin hakan ko kuwa? Eh to ba mu da masaniya mutane ne da ba a san ko suwaye ba suke kawo wannan hare-haren. kuma mu babu wata sanarwa ko kuma wata wasiƙa ko wata gargaɗi ko wani abu da aka yi Ah, na wani bayani ko wani dalilin aikata yin hakan. Hukumar zaɓe kuma hankalinta yana matuƙar tashi ah, da faruwan wannan abin ganin muna wato gaba mafi mahimmanci na zaben shekara ta 2023 ɗin. Yau a taku fahimta masu yin kone-konen nan so suke su hana zaben ko so suke su tsorata mutane kasu hita yin zaɓe ko kuma Mecece ta ku fahimta game da wannan al'amari? To gaskiya dai Allahu alamu ba za mu iya cewa ga dalili ba, ba mu san meye niyyarsu ba, ba mu san kuma me yasa suke yin hakan ba. Amma har kullum dama hukumar zaɓe tana aiki ne tare da masu ruwa a ciki na harka na siyasa ɗin musamman jami'an tsaro wa'anda su ne babban jigo na bada tsaro a lokacin zaɓe ɗin. To duka wannan hare-hare da yake faruwa muna eh, jan hankalin jami'an tsaro ɗin kuma sun sha alwashin za su yi bincike su kuma kama waɗanda suke aikata wannan abun don su hukunta su. Sun ba da tabbacin tsaron zai inganta kafin eh, lokacin zaben. Dole mu yi kira da babban murya wannan ƙasa tamu Najeriya ta mu ci gaba ɗaya ba ta hukumar zaɓe kaɗai ba. Saboda haka ya zama hakki a kanmu duka al'umman Najeriya a kowane ah, jiha kuke a saka ido akan duk wasu kayayyaki na gwamnati ba ma ofishin hukumar zaɓe kawai ba idan aka ga wasu ɓata gari sun zo da niyan suna so su lalata kaya na gwamnati ko su kawo wani matsala sai a yi sauri a sanar da jami'an tsaro hakanan dattawa da shugabannin al'umma shugabannin addinai da masu faɗa a jide na al'umma su wato haɗa ƙarfi da ƙarfe a ringa faɗakarwa mutane ana musu wa'azi ana jan hankalinsu kan barin irin wa'annan abubuwa ɗin. Zainab Aminu Abubakar kenan jami'ar hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC a tattaunawar mu da ita. ce zanai kun kuma aikin wauta me mu muku ne kun a zalzale mu da cuta. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Kuna ma iya lalubo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, da Buzzsprout, da Spotify, da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar armenia. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na armenia. da aka tantance suna so na duba a ko da yaushe. sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar aminiya domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng ko kuma shafukan aminiya na twitter da facebook sannan za ku iya tuntubar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar aminiya jaridar aminiya labarin gaskiya a koda yaushe domin jin yadda na ofisoshin inec a kudancin najeriya ke iya shahwar zaɓe mai zuwa na tattamna da Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano. Wannan kone-konen ofishin hukumar zaɓe ba zai wuce nasaba da gwagwarmaya ƙungiyoyin 'yan awari. Amma ana cewa mutanen da ba a san ko suwaye ba. Ala ayi halin da dole ko ba ka sani ba ka san mutane ne kuma ka san akwai wata manufa. Kuma abin da yake a zahiri da shi za a aiki ba da abin da ake ta togaciya ga shi ba. Abin da yake faruwa kowa ya san cewa wasu mutane tsararu suna gwagwarmaya suna kuma kiran ba ma yadda da wanzuwan Najeriya ba. Kuma daga cikin ikirarinsu shine cewa sai sun hana gudanuwar zaɓe. Kuma wasu suna ganin cewa hanya ta mafi ƙarfi da za su iya nuna isassu, su iya nuna faɗa a jinsu bai wuce su rika kassara wasu matakai na hukuma ko gwamnati ko kuma wani abubuwa da suke alakanta shi da wanzuwar gwamnati ko tafitar da harkar gwamnati a ƙasa baki ɗaya ba. Mm. So kamar wani hanya suke da ita ta nuna isassu su nuna faɗarsu kuma a iya fahimtar mu waɗannan mutane ba wani abu bane suke bukata manufarsu illa a zo su samu faɗa aji su samu kulawa su samu cewa su nuna wa gwamnati lalle sai an yi da su ko kuma lalle sai da su za a iya yin wani abu ba zai wuce haka ba da suke kuma amfani da hanyar zaɓuka da shauransu kuma na biyu kowa ya san yanzu muhimmancin zaɓe a ƙasar nan da kuma yadda zaɓe ya zama a a wannan gabar da ake ciki so duk wani yunkuri na a kai wa ofishin hukumar zaɓe hari wani yunkuri ne na a janyo hankali ko a drawing attention duba ga gabar da ake da shi ta zaɓe a ƙasa baki ɗaya da shauransu. So ba zai wuce wani tsirarin ra'ayi na wasu 'yan siyasa da suke amfani da wasu ƙungiyoyi ba su nuna matsayinsu domin su iya cimma muradinsu na siyasa amma ta hanyar nuna isassu da wani eh, faɗa a jinsu. Wani irin mummunan tasiri kone-konen ofisoshin INEC zai yi wa zaɓe da ake shirin yi a shekarar 2023? To gaskiya tasirinsa bai da kyau ga zaben saboda duba ga yanayin yadda za a gudanar da zaben da amfani da na'urori na zamani da fasahar zamani ta sadarwa ta yadda an yi na'urori domin musamman irin ayyukan da ake so su gudanar musamman wannan bivas mashin da zai tantance masu zaɓe da shauransu so na'urori irin wannan muddin suka iya salwanta ko aka iya lalata su zai haifar da koma baya ga zaɓe da kuma shirin hukumar zaɓe na gudanar da zaɓe a wannan ƙanƙanin lokaci. Sannan na biyu kayayyakin hukumar zaɓe ciki har da katukan zaɓinka za su iya zuma zama salwanta a kan wannan kadamin. Sannan kuma kowa ya san dokar ƙasa na cewa dole a bawa kowane ɗan ƙasa dama ya yi zaɓe. Saboda haka yayin da aka ce katunan kaɗa ƙuri'a na masu zaɓe sun salwanta a hukumar zaɓe sakamakon ƙone-ƙone kaga shi ma zai haifar da wani nakasu zaɓukan kuma zai haifar da koma baya sannan abu na gaba shine cewa shi kansa kone-konen zai haifar da tsoro a zukatan masu zaɓe da al'umma ba kowa ne zai saki jiki ma ije i zaben ba domin idan har an kai wa ofisoshin hukumar zaɓe hari to wasu ma za su ji tsoron cewa shi kansa zaben in za a gudanar da shi shi ma za a yi shi cikin ɗarɗar za a iya wa su masu zaɓe hari. Sannan abu na hudu shi kansa samar da jami'an tsaro da shirya zaɓukan da ɗaukan ma'aikatan da za su gudanar da zaɓe shi kansa zai iya samun naƙasu duba da yanayin barazanar tsaro da irin wannan kai hare-haren yake kawowa ga shirya zaɓe. So ala halin da dole hukuma ta tashi tsaye domin ta gano waɗannan mutanen da suke kai hari kuma me manufarsu in ba haka ba fatan mu na samun sahihin zaɓe karɓaɓɓe kuma wanda zai zama ya nuna muradin 'yan ƙasa zai iya zama ya samu kasu. Dr. Ya'udin Zubairu Mai Tama kenan na sashen nazarin al'amuran siyasa da mulki a Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawar mu da shi. Mu zauna mu Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.